ne da kuma abin da ya shafi harkar matasa a wannan zamanin za ga matasa suna ga azumin ramadan ga irin abubuwan da malam ya faɗa na falalarsa da irin abubuwan da alkhairin da ya kamata a yi to amma harkar social media sai ga matashi ko matashiya maza da mata sun damu da social media harkar chatin da sauransu to mai malam zai ce dangane da wannan bismillahir rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل tariqun ila naja wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isan ila middin wa ba'd a su malamai sun ce annabi alaihi salamu ya sanar da mu cewa ana sa shaidanu a cikin bari amma marada wa'inda su ne kangararru wannan malamai sun fassara ta biyu waɗansu sun ce sa sun ake haƙiƙa wurin suka ce ba hakika ake sa su ba ma'ana ce cewa abubuwan da ramadan ya zo da shi di ya sa wa shaidanin ƙunƙuƙumi wanda ba za su samu damar yin wani abu ba a wannan to amma sauran aljanu haka wanda ba mara da ba to sukan haɗa kai da shayaɗi insi mutane a gari haka sai a fito da wa'insu abubuwa da za su shagalar da mutane wani ramadan maimakon ya zama rayayye imani ya ƙaru sai ya zama shagala aiki to irin wannan social media za a kawo wani abu da za a dinga dubawa mai ɗauke hankali to an haɗu da sayaɗini da insu da sayaɗini da jinni an haɗa kai za a canja daren ramadan ya tashi daga daren ramadan ya zama na hululu wannan ramadan ya tashi ya zama na hululu wanda ba a buƙatar ko mace mai haila ba ba za ta yi azumi ba za ta yi sallah ba an ce ta ta talawa qur'ani ta ta yin zikiri ta ta salatin annabi alaihi ta ta tasbihi ta ta hailala to wannan ake bukata ba a bukatar tozarta lokaci shi yasa a farko na ce shi ramadan din ana so a wato a ji cewa an shige shi shine ramadan din karshe mutum ba zai sake samun wani ramadan ba daga shi ba zai sake samu ba to don ka zai mai da hankali hannu baka hannu kwarya domin kada ya zo ya kare ya asara ya mace tashi ba shi da komai saboda haka na abubuwan da ake shigo da su da wa'ansu shirye-shirye kaga kasashen laraba da sauransu a nan satellite din ai musalsalat ake sawa sai a ce an ɗauko fim ɗin wane an ɗauko fim ɗin kaza shi ake sa tun daga farko ramadan har zuwa ƙarshe sai ga kamar burgewa ce ƙasashe duk sun shagala da iyali a zauna ana kallon wannan kuma numfashin yana sirarewa lokacin yana ta fita shi kuma lissafi ake ko mai tsada ne wanda malamai sun ce zakirhum bi ayyamin lahi bayan su malaman kamar ibnu qayyim al-jawziya ya ce zakirhum bi ayyamin lahi shine an kai lissafin rayuwar duniya da ta lahira ba ɗaya ba ne in ka ɓata minti ɗaya a nan taito zalta za ka ga kafin da numfashi ya kai sau goma sha shida a wannan minti ɗaya to in ta to zalta a rigiyama asara ta shekara miliyan goma sha shida ce yasa annabi alaihi ni'ima ta ni magabunin fihi ma kasirun minan nas as-sihhatu wal Yana yanda dan kasuwa zai zuba jari ya je ya samu faduwa kudin sa faduwan war ba a mai da uwar kuɗin ba balle riba to haka lafiya da samun dama suke a gurin mutane da mutum ya sake wani lokacin ya fita ya yi asara saboda shi lokacin ya kubuce maka ba zai sake da ba har abada sannan kuma saurin wucewa ne da shi sannan kuma shi ne jakakka wadda za a zuba duk ayyukan ka tafi da shi gaban Allah subhanahu wataala yayin da mutum ya sakaci ya bar wannan musamman waɗannan lokacin masu alheri wanda idan ya zo za a sa a yi ta kiran ala ji ne ba mai ce ya ba bagi alheri akadin mai neman alheri ka zo ana Allah ya buɗe kofa yana rubutun arziki ka zo a yi maka rubutun arziki to in mutum shaidanu suka ɗauke shi da zuciya shikenan sai je halaka wannan rubutun arzikin ba zai same shi ba shikenan sai ya zo mutuwa yana ganin goshin mala'ikan ɗaukar rai to a lokacin kuma zai fafarka to a lokacin zai dana na sanin da ba za ta yi amfani ba in zai ce yatsa har dan yatsan ya hutsire ba zai masa amfani ba dan dama ta riga ta karshen bakin ciki shine mutum ya zo mutuwa ya tabbata ya asara kuma za a ba shi dama ya gyara ba to Allah ya tsare mu